rahim tuni ta shiga duba anin don ta ji zantuka masu yawa a kan ƙawayen anin duk da matan malam mutane ne da ba su iya zagin ɗan wani ba amma jin abin da ƙawayen anin suke ya dan shafe su tare da tsoron kar jifar da yake yawo a duniya ya faɗo kansu don haka suka yi wa anin kashe da tafiya hanyar su babu wani laifi ta zuba bayan hutu ya ƙare yara su koma makaranta tun a islamiyya ana ta fara jin jiki da su zuzu abin bai wani tasiri ba don lokacin yara sun kuma gogewa da rashin mutunci haka za su zauna su yi ta hirar manya a kusa da ita suna gaya mata ai ita ba ta waye ba da za ki bari ana taɓa mahi kirjin ki kin ga yadda muka yi nono haka ke ma ki za su fito in ji zuzu cike da ɗan tsoro ta ce mata ai umma kashe na za ta yi ta Allah malaman su an ce miki mu ma ba mu da iyayen ne don haka ki ci gaba da jin tsoron umar ko mamanki bata hana ki abin da yake so balle umar da ba ita ta haife ki ba hidiyar ya wuce tana kallon su ba tare da ta ce komai ba tana son ta yi irin rayuwarsa amma tana jin tsoron umar a hankali aka ce yau da gobe mai sa a mara amarya tun tana jin tsoron Allah da na umar har ta fara bin su gidan kawaye idan aka tura su islamiyya kar ku manta zuzu ba karatu take ba ita da abin zunzurutun shedanci ke kai ta makarantar don haka daga cikin gidajen ƙawayen wani lokaci za ta raka su har kofar ɗakin samarika wanda bata taba shiga ba sai dai su gama abin da za su yi su fito duk da tana jin suna taba jinin al'ada bata san me a kai ba amma kuma tana yawan jin zozo tana cewa tana bako mai jan mota ke anan da santsin baki yayin ta sun zo wunin gida kawai suna zaune ana hira ta ce musu dan Allah me ya bako mai jan mota idan ka ga yadda yayin ta mata suka dago suna kallon ta saboda akwai maza a a cikinsu rankwashin ta umma ta yi tare da cewa ƙaniyar ki da jammuwar <laughs> ki same ni a ɗaki na don ta fahimci anan tana buƙatar ƙarin haske akan rayuwa idan ba haka ba za tana jin abubuwan ban mamaki tana ritsa mutane ayya umma bayani kawai za a mata amma rankwashin kai za ta zai taba mata kai ba in ji antirabi ƙaniyar ki ina wasa da ke ne a gaban yan uwanku maza take zara wannan maganar ina laifin a gaban ku ko ku ba ku da kunya ai ita a koya mata kunya amma umma zamani aminata zan bala in saba muku wallahi duk wanda ba zai taya ni da da anun ba kar na ji bakin shi a cikin wannan lamari hafsa da safiya kuwa sun ji matukar haushin umma dan sai da suka nuna rashin jin daɗin su akan fuskar su amma ba su yi magana ba dai sakarya ce bayan an kwabe ta nan ma kuma ta kuma sake wani batun an tafi wai da gaske idan mace bata ga jini ba shikenan za ta yi ciki khadija umma ta daga mata tsawa da sauri ta koma bayan an anti iya usman ta ɓoye tare da riƙe rigar shi kuma aminu yana zaune a gurin duk cikin yaran maman aminu Umma tana matakar kunyar waɗannan mutane biyu saboda haƙurinsu da kawaicinsu duk da ita ce ta yaye su kuma suna mata kallon uwa ce bata taɓa yanke hukunci su ce bai zo bai musu ba za ki zo ki same ni ƴar kusun uwa akwai mutanen da ko a cikin yaranka ne zaka samu akwai wanda yake da matakar kamala da natsuwa uwa uba sanin ya kamata haka yasa umma take mutunta Amina da Usman ita ma maman Amina a cikin yaran umman Abubakar da Binta da Aminatu su ne yaran da take ji da su kuma ba ta iya musu da su don tana girmama su unguwar bakin kura bayan masallacin izala unguwa ce bayan tafiyar umma zaunar da ita suka yi tare da zuba mata ido au yadda kuka zuba min idan nan anya ba za ku cinye ni ba ni dan Allah ku mai da ni gidan yaya Abubakar wallahi umma za ta sa ni na mutu ta faɗa a shagwaɓe anum antabinta ta kira sunanta cikin natsuwa kin ga waye yake gaya miki wannan magana kallon antabinta binta tai kamar za ta yi kuka dama na da su zuzu da beauty suna faɗar haka ne ajiyar zuciya amina ta tai sannan anti rabu ta rike hannunta tana faɗin ki daina abota da su babu ba su da kirki kinji sannan umma za ta miki bayani akan tambayar ki kina jin kunya kinji idan za ki tambaya abu kina tambaya inda babu mutane yabbu autar malam kin ga karki yarda ki cigaba da kawance da su idan ba haka ba mutane za suna zagin mu da kuma su umma matse wasu munafukan hawaye ta yi tare da cewa ba zan koma ba wani irin tausayi ta basu wa karya gindi idan ba a yi da gaske ba za su ɓaci mu yi ta kuka da kanmu yadda take kuka duk sai suka ci gaba da jin haushin umma ta takura shalelansu duk yadda yaran umma suka so fahimtar da ita yadda take tsanantawa ta ki kula su karshe ta yi musu wankin babban bargo ta kuma kore su idan aka cire amina da usman wallahi su ne kawai ba su ganin laifin umma domin asali ma su ke kara ba ta goyon baya amma sauran yan uwanta haushin umma yi ji har yaran yaranta ma suka suke ji dan ta cika takurawa suke gani bayan tafiyar anan tana bitan karatun alkur'ani duk da kusan sati biyu ba ta zuwa makarantar za ta shirya amma ba za ta ba sai dai su tafi yawon banza da su zuzu ita ma ta zama a yawo ranar sai ga su har bayan gari gurin kawar zuzu wata 'yar yarinya karama da ta ba bariki garin wucewa Radwan ya ganta ita ma ta ganshi kafin ya rasa ta har ta tsallako titi ta wuta bayan anguwa ta arta da gudu tana shiga makaranta ana tashi dan haka ko da ya zo bai ganta ba har ta dawo gida ta cire uniform ta zauna suna hira da malam shi kuma kallon kwallon ya je yi abin ka da mai zuciya yana shigowa ya shiga dukanta tare da kwashe ta yana tambayar ta gidan uban waye kika je a bayan gari ni kuma wallahi babu inda na ji Allah ya isar min azzalumin banza kawai sosai take mishi rashin kunya shi kuma yana ci gaba da dukarta sai da umma ta dauki muciyar tuwo ta shiga buga mishi ya kyale ta yana huti wallahi sai na ci uban zozo da suke daukar ki da ni kike magana umma wallahi yarinyar nan yawon banza take nazo ina hukunta ta kina duka na a bayan gari na ganta ba matattarar irin iskar da ka taka bani guri idan aka haka ake hukunci tabbas da an aikata kusakurai masu dama kar kuma ka kuma dukar anan dan ba bai ba ce kuma ba haka bace ya ce idan ta yi laifi kana da sama da kai ka gaya musu idan babu su ka ɗauki mataki Allah ya shirya mana zari'ar mu kallon anan ta yi wacce ba ta koyi kuka ba haka yasa umma je aranta da gaske ne ya kamata ya kama ta a can dan da sharri ne da tana nan tana kuka bata ce mata tukan ki ba ta share batun ta ci gaba da aikin da take yi sai bayan magariba suna zaune take gaya wa malam da maman amina abin da ya faru budar bakin maman amina ta ce ni kan ban laifin abin da take yi ba yarinya ce fa a yanzu take shekara goma sha uku zuwa hudu don haka haukar balaga ce wata rana idan an ce ta yi ba za ta taba yarda ta yi ba kawai a bar yarinya ta yi iyaka abin da za ta yi maman aminu da kanta ta yi duk abin da ya yi mata yarinya ne a'a mariya ba za a yi haka ba anum yarki ce don haka ki ci gaba da abin da za ki yi allah ya baki haƙuri tashi ta ta bar musu tsakar gidan umma ta yi fushi sosai take da su don haka malam ma ya yi wa maman amina faɗa ita kuma ta ki ɗauka madakan bai taka wa anum bai tanka ma anan kwana biyu ya saka wani aiki a gaban shi bai da lokacin kanshi sai na aikin gaban shi suna magana da ita sama sama a yadda umma ta watsar da sha'anin rayuwar mai anin ya taba yarinyar sosai dan wani lokacin haka za ta zauna a jikin umman tana kuka ita kanta ba ta jin daɗin rayuwarta dan haka take yawan yi wa anin din nasiha wata monday suna cikin aji ta ga an kawo su zuzu da beauty makarantar su inda aka ba su aji ɗaya da anan murna sosai ta yi ta yi tana gaya wa yan ajin su ai ƙawayenta ne tun da suka zo makarantar da suka gaya mata wai masu ɗaukar nauyin marasa galihu ne suka ɗauki nauyin karatunsu haka bai wani dame ta ba amma kuma zuwan zuzu makarantar ta kuma fallewa ba su cika zama sun yi karatu ba sai yawo ana tashi break za su fita da yaran yan mata ba za su dawo ba sai an tashi wani lokaci haka za su bar anan ba za a zo ɗaukar ta ba kusan yadda shaidanin mutane suke da shiga ran yaran kirki haka zuzu ta shiga zukatan ɗalibai mata a gefe kuwa kawadancin yara take tana kai wa maza domin sun ɗinke da hajiya baraka ita ce ta saka ta makaranta domin ɗiban yaran mutane ana karuwanci da su da farko makarantar gwamnati za ta saka ta amma saboda tana son anam ta shiga ƙungiyar su ta ce ita dalfin take so kuma ta saka ta to kwalliya ta biya kuɗin sabulu domin ko akwai yaran da suke bin wannan lamari suna lalacewa a hankali anam ta fara ƙin makaranta domin ta fara bin su zuzu yawon duk da ba kullum yake take tafiya ba ita dai kawai zaman makarantar yake saka ta fita yawa ana cikin haka suka yi exam din junior waye suka dawo zaman gida babu makaranta sai islamiyya shi ma ta tsiro da wani banzan hali idan aka kai ta islamiyya sai ta yanki jiki ta fada aljanu sun kama ta wallahi wannan labarin ya faru da gaske a sannan aka dakatar da ita zuwa makaranta saboda aljanu gare ta kallon su umma kawai take yi amma tabbas ta san babu aljanu iskanci ne zunzurutun rashin kunya ce dan lokacin ta fara balaga da gaske dan kirjinta ya fara bidda kirgan dangi kanta ya fara daukar hayakin su zuzu ga ma kerin budurci yana ƙara kare ta tana kyanta da yanayinta yana ƙara fallasa sirrinta gashi irin jikinta na masu gaba-gaban mutanen nan ce irin masu ƙashin girma gashi ta fara ƙin karatu amma bai hana ta yawon gidan maƙota ba musamman gidan su zuzu duk bayan magariba za ta kuma ba komai bane ɗaukar ta suke a tafi casu ake a yi ta iskanci da baɗala babu wanda ya fahimci haka sai umma da rulwani sai mauda don haka suka fara ƙoƙarin dakatar da ita musamman maude da ta tsaya ta yi mishi rashin mutunci na fatar hankali domin zuzu ta gaya mata ɗan iska ne kawai ta mishi shiri a wannan karan zuzu ita ke ɗaukar nauyin iyayenta inda ta ɗaga su a wannan gidan hayan ta ce mamar ta ai hajiya barka ce take ba da kuɗi tana mata aiki gashi kullum bakinta baya faɗan alkhairi akan 'ya'yan mutane ba sai akan nata abin da ya haifar musu da fada kenan a cikin gidan da suke haya har suka tashi suka koma cikin evacuators a nan suke zaune daga nan take zuwa ta ja sa'anan zuwa yawon banza ko da aka koma makaranta aka biya wa anan kudin shiga ss yarinyar nan tana zuwa makarantar yi ta ihu ba ta gani don dole aka dawo da ita gida wai aljanu sun ɗauke mata ganinta ta kuma ci gaba da yawo shi ma aka ce ta haɗu da aljanun yawo ne duk yadda umma ta so dakatar da abin ya tutura don haka ta yi ta kokarin ɓoye halin da yarinyar ta fara faɗawa ciki wayo abin da ta ɗauka shine yawon dare ta ga katangar gidansu ta baya take hawa ta fi da yake katangar babu tsayi ana haka abokin rulwani ya ganta ita ma ta ganshi kafin ya iso gidansu sai gashi zuzu ta dawo da ita ta shige dan ɗakin ta da aka ware mata don lokacin da ta fara rashin kunyar ta da aljanunta suka ce ba za ta zauna a ɗakin umma ba ko mama sai dai a bata ɗakin ta daban ko ta shiga duniya tsince-tsince babu musu aka bata ɗakin ta daban don haka umma ta ji shigowarta lokacin da abokin rilwana da shi rilwanin suka zo aka samu ya yi barci har da wancan kallar da bargonta ai kuwa maman amina ta yi fushi wa gari har da haɗa kayanta za ta nufi yadda saboda an yi wa anum sharri ana haka yayar su amina ta zo wato mayedu mayedu ita ce ta fahimci halin da anim take cikin rashin kunya ta gaya wa mamansu domin a yi wa tafkar hanci amma ina ƙarshe mamansu koran kare ta yi mata domin ta ce za ta cinye mata ya da munafurci idan aka cire usman da aminu su ne suke fahimci halin da anam take ciki haka maye da ta bar bauchi tana kuka saboda tsabar bakin ciki umma ta ji zafin abin amma haka bai saka ta yi magana ba wani abin da ya fara daga hankalin malam shine yadda anam take ƙara samarika da yake ana zuga ta tana da kyau take ta fara haɗa gayu da manyan maza Ba ta cika damuwa da su ba sai yan ƙananan yara za ka sha mamaki yadda suke kashe mata kuɗi haka ya kuma ƙara mata wani irin rawar kai duk sati anan tana kasuwa sayan kayan kwalliya bra da pants wanda duk da mama tana ɗaya saya mata da umma haka bai saka ta damuwa da nasu ba ga shirya shigar banza san zuwa bikin da ba a gayyace ta ba a takaice dai zuzu sai da ta yi sanadin da aka fara zagin anon a cikin anguwarsu amma wani ikon allah da sai da ya hana faruwar hakan domin idan za ka shekara anum zo ki mana wanke wanke mana in ji mamanta ta a wannan sanyin safiyar na fita wallahi ba zan iya ba ku yi wa malam magana a ɗauko muku masu aiki domin wallahi ba zan iya aiki kullum kamar jaka ba don haka da ta yin wanke-wanke maman aminu da kanta da yi da kanta daga labulen ɗakin umma dai tana kallonta tana karanta hausa novels yin biya yar sarki mai rigar mutum fito ki yi wanke-wanken nan ko tausayin mahaifiyarki baki kina tana fama da mura amma haka ta fito tana aiki maza fito kafin na shigo cikin ɗakin na shiga jikinki miƙewa dai tare da buga kafar ta ƙasa tana tura bakinta irin an takura mata kut sannu mai nonon kar maza su kare wato kin girma kin yi nono a ki ana miki magana kina buga kafa a ƙasa ta jiya zuwa kicin ta ɗauko bulagori tana ɗauka ta nufi ɗakin anan da shi bata tsaya wata wata wadan har zuwa lokacin tana tsaye da littafin a hannunta aiko umma ta shiga zuba mata shi a ta tana ihu a karon farko da maman amina ta ji daɗin hukuncin da umma ta yanke domin halin anan ya fara damunta shigowar malam ya ce subhanallah mariya lafiya kike dukar autar malam ai ta kuma ƙara narka murya tana ihu sai da ya amshi bulagarin ya wurga waje cikin faɗa umma ta ce maza fa take amshi wanke-wanken jikinta na rawa ta fita aikuwa haka ta yi wanke-wanken san ranta don wani bai fita ba amma da yake umma ita ma ta kafe haka ta yi ta bar gurin ta koma ɗakinta. tana shiga ɗaki ta yanke jiki ta faɗo wai aljanunta sun tashi dariya umma ta yi sannan ta shiga ɗakin ta ta ɗauko doruna ta yi mata shegen duka wanda babu wanda ya iya cewa komai sannan ta koro ta waje tun daga ranar adam ta daina aljanun ƙarya shi kanshi malam mutanen da suke zuwa mashi akan anin mamaki yake nan akwai wata sabiyar asabar sun fito masallaci suna tattaunawa yadda al'amura suka tabarbare da maude sai ga wani mutum ya zo mika masa hannu ya suka gaisa sannan ya ci gaba da cewa suna na alhaji idi gana dan waje na habis ya ga yarka khadija yana so shine ya ce bari na zo mu yi magana ɗaya. yaro na dai yanzu yake jami'a kuma ban san yadda zan gaya maka ba amma ina son ka dan cewa ita Khadija ko za ta nemi maganin hana daukar ciki kafin ya gama jami'a ka san yaran yau yanzu da su wani irin sha ya ke mashi wuya mode yayi jikin shi har yana rawa anan dan ce za ka ce a gaya mata fara daukar matakin kare daukar ciki wallahi na kuma ganin danka da ita sai na batar da shi har abada sake shi malam mode Allah ya shirya ka je na yafe maka amma ka ja wa ɗanka kunne don tabbas wannan gargaɗin ba iya kai aka wa har da shi sake mashi kwalar riga yayi tare da cewa ka ji me yace maka barin gurin alhaji idi gane ya tare da jin tsaki wato ka san me duk cikin yara na sha bakwai babu mai aikata abin da kadira take aikatawa da zan samu mutumin da zai barta ta yi karatu wallahi da na bashi ana ina jin tsoron allah ina jin tsoron zamani kar ta lalace na ɗauki bara gurbi na ba mutanen kirki kallon malam ya kafin ya saddar da kanshi ƙasa yana cewa za ta samu mana mutanen kirki suna da yawa a cikin al'umma insha Allah za ta samu wanda zai ba ta gudunmawa daga haka ba su kuma magana ba har malam ya shiga cikin gidan shi kuma ya koma shagon shayin shi yana aiki yana sake tsaki da ƙyar ya gaya wa ila abin da yake damun shi dai harinyar nan fa ba za su baka ita ba sannan ka duba yanayin yayanta ai ka san ba za su yarda su baka auren ta ba domin masu kuɗi yayanta mata suka aura ga kenan kai ba kowa bane sannan idan ka fito musu a matsayin neman auren ta ka san ba za su ba ka za su yi ba idan da hali ka bani sako na tura gida a taho da sharifa da kai yayi bai ce mishi komai ba nazarin yarinya da yake yana auna abin da samarika suke mata da kanta yake rawa haka abu na farko da ya zo mishi kyautar da suke bata murmushi yi sannan ya ji a ran shi zai shiga neman aurenta da yardar Allah don haka shi ma ya faɗa jerin masu nemanta shi kan da aure ne sauran kuma da tsiya ne a ɗauke ta zuwa fati ita ce wannan saurayin gobe zaka ganta da wani saurayin ga shi kashe mata kuɗi suke yi arin ba ta zira amma yadda take abinta dole ka ji a ranka zana take aikatawa sannan wani abin da zai baka mamaki ita ba ba soyayya take bi ba domin ido da ido ta gaya wa wani dan gidan alkali nura ta ce mishi ni babu abin da ya dame ni da wasu kwayoyin cuta masu suna love ina da kyau dubiyan daga sama har kasa dan haka duk wanda ya ijiye ni a gidan shi ya ijiye ni ne saboda na zame wa gidan shi batala kuma ina da lokacin da zan gara lafisar raina ka ijiye soyayya a yi rayuwa abin mamaki ya bashi yarinya karama ta iya magana kowa yana son a yi soyayya amma anan ita ta fi gane asalin abin cikin aljihunka da ire-iren waɗannan kalaman sai ka ci tsoronta ita koko a jikinta ƙarshe na ƙara natsuwa ta yi da cin kuɗin samari a gefe guda da ma yunƙuro da ƙarfin shi kafin ya same da sai da ya yi wa malam magana bayan sallar juma'a da ya dawo gida ya same shi da maganar yana neman auren anin to malam wado ba zan hana ka anin ba amma ka nemi soyayyar ta ni kuma insha Allah zan tsaya maka ka aure ta cike da kunya sun koyar da kanshi kasa yana murmushi ya ce insha Allah zan yi kokarin neman yardar ta suka yi sallama malam ya shiga gida shi kuma ya koma shagon shi yana ji a ran shi ya same ta ma da malam ya shiga cikin gida bayan ya ci abincin rana ya labarta masa abun da maude ya zo da shi ai ko maman aminu ta ce bata san da zancen ba bai kula ta bai ci gaba da gaya wa umma yadda suka yi duk da umaran ta bayyana am da abin da malam ya zo da shi ba saboda tana ganin haka ba zai yiwu ba ta ya za a ɗauki yarinya a ba wa ɗan wata ƙasa kuma wanda ba a san komai akan shi ba amma idan ta duba nagartar shi sai daga ya cancanci girmamawa da auren anan don haka ta nemi zaben allah a cikin al'amarin amma ta ce mishi ka san bata cika sha biyar ba ko kawai shirmanta take kawai don haka a bata lokaci ta san kanta zuwa sha shida nima abin da na yi tunani kenan amma na ce mishi ne soyayyar ta tukun in ji malam ba fa za ta auri mai shayi ba wallahi ba za ta zauna da mai shayi ba akan me yarinyar da ki yi fatan alkhairi ko kuma ki yi shiru ya gaya wa maman amina haka lokacin da anam ta dawo gida ta ji labarin a bakin mamanta hankalinta ya tashi sosai don har ta kusan sati ba ta fata ranar birthday din saurayinta kalil take gaya wa zuzu kallon ta yi tana dariya ta ce mata ni ko na ga ba wani abin damuwa ba ne kawai ki ci kuɗin banza a wuce gurin idan kin cinye jarin shayi da biredi sai ki ce ba ki san wannan zancen ba ki gaya wa mamanki ki ji me za ta ce haka saka rabu ta dawo gida ta samu umma ba ta nan ta je ta Tushen baba ya duba yayinta da aka kawo daga Deyu, maman Amina tana kwashe tuwon tare. Da sauri ta shige ɗakinta ta cire kayanta ta ɗaura katon hijabi a kai. Ta fito bayan ta goge makeup ɗin fuskarta. Zama dai tare da cewa mama sannu da aiki. Murmushi ta yi mata sannan ta ce mata yau kin dawo akan lokaci ba ki sake malin ya dawo baki nan ba. Idan haka zaki ci gaba da dawowa ai babu wanda zai takura ki. Dariya Anum ta yi sannan ta nuna mata wani zoben White Golds da Khalil ya saya mata mai shegen kyau da tsada. Mama, kin ga zobe na yana da kyau da tsada sannan kuma ni ina ganin maganar mai shayin nan me zai hana mu tatsi kuɗin shi ko babu komai ai mun ci banza tunda ya san dai na fi karfin ajin shi kafin lokacin Khalil ya gama karatun shi sai mu yi aure. Kallon Anam ta yi cike da mamaki ta ce me yasa ban fahimci hakan ba. sai da kika dawo kawo min shawara gaskiya kin yi tunani dariya suka saka tare da tafawa maman aminu ta ci gaba da daura ta akan yadda za ta ci kuɗin maude da nuna mishi dun duniya babu kamar shi sai sun talauta shagon shayin ta sai tsallan bada ta ce ba ta yin shi wannan tattaunawa sun yi shi ba san malam ya shigo gidan ba don haka ya tsaya har suka gama sannan ya koma waje yana jin wani irin tashin hankali ba tare da ya nuna ya san komai ba ya zuba musu ido yana kallon takunsu yana jiran ya ji me za su zo mishi da shi ko umma bai gaya mawa ba to mai saurare bari mu dakata a nan shirinmu na gaba za mu tashi inda muka